Babban jojin Najeriya mai shari'a Walter Onohan ya tabbatar da sahihancin zaben gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da aka gudanar a shekara ta 2015. Dama dai wani ɗan uwan tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ne mai suna Mustapha Babangida ya garzaya kotun kolin Najeriya. inda ya nemi da a soke zaben gwamnan jihar Niger domin ba shi damar shiga zaben fidda gwani na jam'iyyarsu ta APC. Da ya ce tun da farko jam'iyyar APC ta hana shi shiga duk kuwa da cewar ya biya kuɗin fam na shiga takarar. Lauyan da ke kare gwamnan jihar Niger da ma jam'iyyar APC Yunusa Ustaz Usman San ya ce sun yi godiya ga Allah akan nasarar da suka samu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wow, eh, kaga tuntuni Supreme Court eh, ta ce idan baka yi zaben primary ba, baka da 'yanci ka ce ainihin election na governor da aka yi a na shi. Kama wana, ya siya form din ko primary din ba eh, a clearing shi ya yi ba. ya zaka ce arusha duk zabe da aka yi hadi na a yi mai manyan jami'an gwamnatin jihar Neja ne dai suka cika harabar kotun kolin a lokacin yanke wannan hukunci. Kwamishinan labarai na jihar Neja, Mr. Jonathan Vatsa na ɗaya daga cikinsu. kuma kajin yadda kotu ta yi bayani akwai matakin da ya kamata ya ɗauka da yawa bai ɗauka ba domin kotu ta yi bayani cewa bai primaries ba ba kai primaries ba ya za ka shigar da ƙara ta wani hanya aka hitar da kai ba ku ga ko kaman karfa karfa da kuka yi mashi a can farko ya hana ya shiga ta ba ba karfa karfan da aka yi mashi ba ai party ga sunan duka suna nan kuma lokacin na tuna ni ina party ina public secretary na party ya je ya biya ka dawo an ce an rufe hanya domin ai akwai ƙa'ida lokaci kaza za a yi bu kaza lokaci kaza za a yi bu kaza ka zo a makare. Mai kalubalantar zaben gwamnan jihar Niger dai Alhaji Mustapha Babangida bai halarci kotun ba. Barista MN Muhammad shine lauyan da ke kare shi ga abin da yake cewa. Mu muna duba cewa idan aka cewa mutum da ya biya ma fati kudin waje miliyan hudu sama da miliyan hudu ya kuma je ya biya kudi na rajista na local government kuma memba ne na party din mu muna gani da cewa a section 87 da yake cewa shi eh, mutum da bai yi primaries din ba bai da dama ya kawo kara a gaban court mu muna gani kamar cewa wannan bai dace da lo ba wannan kotu ita ce kamar kotun Allah ya san me matsayin ku kenan eh to eh ba mu da wani damuwa akan aka saboda duk abin da doka ya ce ka gani ba mu da ja nasarar da gwamnan Nijan ya samu a wannan shari'a dai ta kawo ƙarshen zaman zulumi da magoya bayan gwamnan suka daɗe suna yi akan wannan badakala mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria.